Sakin ragamar gudanar da zanga-zanga na daga cikin bukatun da shugabannin kungiyoyin hararen hula suka gabatar a yayin ganawarsu ta farkon watan nan da shugaban ƙasa Muhammad Bazoum mafari kenan kungiyoyin suka kuduri aniyar fitowa tituna a ranar lahadin da ke tafe a wasu biranen kasar nan da nufin bayyana damuwarsu akan abubuwa na ba daidai ba da suka ce suna wakana kamar yadda michael zodi na kungiyar turno lafage ya bayyana talatin da wanga wata januariya da muke ciki ko ina mutane za su hito da pipi dan mu wallahi ba mu ji daɗi abin da yake wakana cikin kasar mu mun gani sojawan kasashen waje suna nan dimbin yawa amma hal yanzu mutane suna kawo mun hari kin hanki da rashuwa da yake wakana cikin kasar mu muna so mu hito mu kuramta wannan ba daidai bane sai dai a cewar tsayyabu lawan sallauna rodad wata kungiyar farar hula da ke goyon bayan gwamnati ba za a rasa wata ajandar boye ba bayan wannan zanga-zanga a bisa la'akari da abubuwan da suka wakana a baya-bayan nan a kasashe makwabta akwai lauje cikin naki a hatara a tada mutane hankali hawa an su sojin masu kai ga baya su bi kurɗe su hito ga wanda aka yi burkina to nan sojin nijar sozawa ne wanda sun rungumi demokrasiya muna son ƙasa ga kowa walala amma a fannin doka ba a cikin ta da zamna tsaye ka ce za ka marshi ka tambaya ka ce zan marshi gobe in an ce ka yi marshi gobe ka hito kai shirin mi suke sanyi kar muke ganin su. To amma Michael Zodi ya tabbatar da cewa ba su da irin wannan tunani da ya saba wa mulkin demokradiyya. Mu kungiyar mu kungiya na kafar demokrasiya ne ba wannan irin kungiyoyi ne da suke nema iko a'a muna cikin demokrasiya kuma muna so komi da ake yi a yi cikin ka'ida. Muna dauki duka mataki da ya kamata kan wannan zanga-zanga ya zama zanga-zanga na kashe-kashe na bugu-bugayya wannan insha Allahu za mu yi cikin lumana. Mu 'yan har hula ne ba mu da waɗannan irin ajanda. Shekaru sama da uku kenan ake cece kuce game da rashin samun 'yancin gudanar da zanga-zanga a nan Nijar, inda hukumomi ke bayyana dalilan tsaro da na annobar corona a matsayin hujjojin hana wa kungiyoyin kwararren hula shirya jerin gwano ko gangami da makamantansa, lamarin da yasa aka yi ta safa da marwa a kotuna. saboda yadda so tari irin wannan haduwa ke rikidewa zuwa tarzoma to amma bayan gabatarwa shugaban kasa Muhammad Bazoum damuwarsu akan matakin hana zanga-zanga ya ba su tabbacin kawo ƙarshen wannan matsala muddin suka mutunta doka Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.